yana iya cewa ah, wassalatu ko wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni ko allahumma ajirni min ash-shaytanir rajim wa zai iya faɗar haka za mu ga anan idan mai fita zai fita bayan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi ko ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake allahumma inni as'aluka min fadlika ya allah ina roƙonka falalakka can da zai shiga abin da ya ce allah ka buɗe min ƙofofin rahamarka domin inda zai shiga gidan rahaman ne wato masallaci wuri da zai roƙi allah aljanna da lahirarsa da zai fito kuma zai shiga harkokinsa ne na duniya zai shiga neman abinci neman arziki to sai ya dace a nan sai ya ce Allah ka sai ya dace irin wannan addu'a ya ce Allah ka buɗe mun Allah ina roƙonka falalaka falala a nan a nan ana nufin arziki ana nufin abinci ana nufin abin da allah ta'ala zai ba mutum da ci da sha kamar da allah ke cewa za ku zai ta ardi wa min fadlillah wa idza qudiyat as-sala idan aka aka gama sallah fantashiru fil ardi to ku watsu a bayan kasa wabtagu min fadlillah ku nemi falala Allah daga Allah ta anan Allah sai ya kirawo abinci da zaka tafi nema a kasuwa ko gurin aikin ka sai ya kira shi fadlullah sai kira shi falala laysa alaikum junahun laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ga ga mahajjata Allah ce babu laifi dan ku je hajji ku nemi arziki daga ubangijin ku Allah ya kira arziki falala saboda haka Allahumma inni as'aluka min fadlika kana nufin arziki cin ka da shan ka da abin da zaka ciyar da iyalanka saboda haka tunda yanzu fitowa kake daga masallaci zuwa kasuwar duniya to sai ka nemi falala in za ka shiga kuma sai ka nemi rahama sai azkarul azan wato zikiri na kiran sallah idan an kira sallah mai mutum zai yi na zikiri to shine a nan ma sai ka mana abin da ya kamata ya ce na farko ya ƙulu misla ma ya illa fi hayya ala sala wa hayya ala fala fa ya ƙulu la la quwwata illa billah zai faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa sai dai in an zo hayya alal ko hayya alal fala to anan sai ya ce la haula wala quwwata illa billah wato idan mutum ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ya faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗa wannan shi ne abin da ya zo a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, hadisin abu sa'id al-khudri ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumun nuda faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kun ji kiran sallah to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa to duk abin da ya faɗa kuma sai ku faɗi haka ah, sannan in ya zo hayya ala sala hayya ala fala wannan akwai ruwaya a cikin sai muslim hadisin umar ibn al hadisin umar ibn wanda ya zo da bambancewa wajen hayya alal sala da hayya alal fala shi a nan ba za ka faɗi irin abin da ya faɗa ba yake cewa idan qala allahu akbar allahu akbar fa qala ahadukum allahu akbar allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illa allah قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول فقال أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة لكن يزوج كن صحيح أبنا أشكن أشكن صحيح مسلم ruwayar umar dan khattab annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar ga sai ya hade su guri guda wanda yake nuna cewa a kiran sallah hade su ake ba raba su ake yi ba a matsayin fadade ake musu shi yasa sai hade su ba cewa za ka yi Allahu akbar kai shiru sannan ka sake cewa Allahu akbar a'a ya dai ka ce Allahu akbar Allahu akbar a faɗa guda daya duk da cewa jumloli ne guda biyu amma kai musu fada guda daya shi yasa sai ce idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar shi ma ya ce Allahu akbar Allahu akbar don da fada yake yi shiru to da sai ce idan ya ce Allahu akbar shi ma ya ce Allahu akbar sannan ya ce ashadu an la ilaha illallah shi ma mai sauraron sai ya ce ashadu an la ilaha illallah sannan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ba mai sauraron sai ce ashadu anna muhammadar rasulullah sannan ya ce hayya ala sala to ana sai ce sai ya ce la haula wala quwwata illa billah sannan ya ce hayya ala falah sai ce la haula wala quwwata illa billah ya abin da annabi ya koyar kenan kada mutum ya ce zai karasa ce la haula wala quwwata illa billahi al-azim aliyyul azim a'a duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko irin wannan sai ka tsaya a daidai inda ya tsaya ya san al al azim da shi ba ya kuma san Allah aliyun ne azimun ne amma sai ya ce sai ya ce la haula wala quwwata illa billah to iya nan sai ka tsaya to la haula wala quwwata illa billah ga nan bai faɗi irin abin da ya faɗa don cewa hayya ala salah kai yanzu kai yake kira hayya ala falah a taho a tattaro zuwa ga sallah taho a tattaro zuwa ga samun babban rabo to kaga kai tunda ba kai ne mai kiran sallah ba kira kake ba kai ba ka ce a tattaro ba sai ka ce la haula wa la quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi sai tare da Allah wato Allah ta'ala shine zai baka iko ya baka karfi karfin hali da karfin zuciya ka gallabi shaidan ba dabarar ka ce za ta baka haka ba karfin ka ne zai baka haka ba ka samu ka zo gurin sallah wannan tana nuna bukatuwar bawa zuwa ga ubangijinsa ne ya tallafa masa ya agaza masa a wajen a wajen ibada to kamar yadda a cikin harkokinsa na yau da kullum yake neman allah ya taimaka masa a sana'arsa a gurin aikinsa allah ya taimaka masa a lafiyarsa Allah ya ba shi lafiya to haka nan a wajen addinin sai roƙi Allah Allah ya taimaka masa ya gane cewa ta kanta ibadar in ba Allah ta'ala ya tallafa mutum ba za ta yiwu ba shi sa muke cewa iyaka na wa iyaka na sai ah, kai kadai muke bautawa kuma kadai muke neman taimakonka wato a cikin bautar nan ba za ta yiwu in ba da taimakon ka ba saboda ka sai ka taimaka mana zamu iya yakar zuciyarmu ya ki dan. mu yaƙi sha'awa mu yaƙi dukkan wani abu da yake ƙwararraba mu da ka da tallafawar ka ne za mu iya wannan shi yasa in ya je an ce hayya ala sala hayya ala fala ya sa a lokacin shi dan zai ta kokarin dakire shi wasu abubuwa da kirkirar duniya za su iya kwarin rike shi dan kasuwa ne watakila hada-hadar kasuwancin za su hana shi fita wani ne wanda yake cikin harkoki na morewa na jin daɗi ya ji ba zai iya tashi ba kasala duk ta rufe shi to sai ya ce la haula wala quwwata illa billah wato Allah ina neman ka taimaka min ba da dabara ta ce za ta sa in yi miƙewa in ansa wannan kiran ba ba ƙarfi na ne zai sa in yi miƙewa in ansa wannan kiran ba shi yasa Allah ta'ala a wani guri yake cewa tawakkal alai wa tawakkal alai wa tawakkal wa abudhu wa tawakkal alai fa abudhu wa tawakkal alai wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun fa'budhu wa tawakkal alai ku bauta masa ka dogara gashe shi wato ka dogara gare shi ka bauta masa to sai ya faɗa ka lokacin da ya ji da ya ji ya ce hayya ala salah hayya ala fala sun makala allahu akbar allahu akbar sannan ya ce mai kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar kala shi kuma mai sauraron sai ya ce allahu akbar allahu akbar sun makala la ilaha illallah shi ma ya ce la ilaha illallah annabi ya ce min kalbihi ya faɗi wannan hazzuci zuci ba kawai da fatar baki ba in har ya yi haka hazzuci annabi ya ce da khal janna zai shiga aljanna wannan shi yake nuna cewa sai ya yi hakan da ikhlasi wato abin ya zama da ikhlasi saboda babu wani aiki da ake yin shi ya karbi gurin allah ba tare da ikhlasi ba domin asali a cikin aiki da magana da aiki duka suna buƙatar ikhlasi wa ba umiru illa abudullah ya'budullaha da lahuddin ba a yi umarni ba sai da su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi to wani hadisin Umar ya yi bayanin hadisin Abu Sa'id al-Khudri na cewa idan an ce hayya ala salah hayya ala falah to mutum anan zai faɗi zai ce la haula la quwwata illa billah amma idan idan idan mai kiran sallah ya ce assalatu khairu minan nau sallah asuba to me zai faɗa to hadisin bai zo da wannan maganar ba tunda hadisin umar babu magana assalatu khairu minan nau saboda yana faɗar kiran sallah ne na sauran salloli gaba daya a zahirin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce faqulu misla ma yaqulu almu'azzin ku faɗi kamar yadda mai kiran sallah ya faɗa to shi ma zai faɗa haka tunda shi ma yana cikin abin da mai kiran sallah ya faɗa saboda haka in banda waccan alhayya ala taini hayya ala sala hayya ala fala da aka togace to babu kuma wani abin da za a togace sannan na biyu shine ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban bil islami dinan يقول ذلك عقب تشهد المؤذن wannan shine abu na biyu wanda zai faɗa a cikin a lokacin da ya ji kiran sallah wannan ya zo a cikin sunan abi dawud ah, daga abu sa'id al-khudri ya annabi sallallahu yace man kala raditu billahi rabban wa islam dinu muhammad rasulan wajabat alaihi wajabat lahu janna wajabat lahu janna wanda duk zai faɗi wannan to aljanna ta wajaba gare shi zai faɗa lokacin da mai kiran sallah yayi kalmar shahada ya ce ashadu an la ilaha illallah to shi kuma zai faɗi wannan ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan wato zai faɗi wannan bayan bayan ashhadu an la ilaha illallah da mai kiran sallah ya faɗa shi ma ya faɗa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mai kiran sallah ya faɗa shi ma ya faɗa to a daidai lokacin kuma sai ya faɗi wannan وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا شيء يقول ذلك tashahudi التشهد zai زي wannan. bayan mai kiran sallah ya yi ashadu an la ilaha illallah da kuma ashadu anna muhammadar rasulullah a ruwayar sa'ad ibn abi waqqas ruwayar sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin wanda bi ya faɗi wannan da muka karanta yanzu lokacin da mai kiran sallah ya yi kiran sallah shi kuma ya faɗi wannan Ah, wannan ruwayar da muka karanta ta yanzu tana cikin sayo muslim tana cikin sayo muslim ah, ruwayar wa ana ashhadu an la ilaha illallah ruwayar sa'ad ibn abi waqqas tana cikin sayo muslim a ciki yake cewa man qala hina yasma'ul mu'adhdhin wanda duk ya faɗi haka lokacin da ya ji kiran mai sallah kiran ah, kiran kiran sallah mai sallah ya kira sallah sai ya faɗi haka to shine sai annabi ya ce gofira lahu dhanbu za a gafarta masa zunubinsa غفر له ذنبه ذا أغافر تامس ذنوب إنسا أرواية آه، ابن خزيمة كو ألفز ابن خزيمة يجي من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال رضيت بالله ربا كو أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا آه، عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا سيجي غفر غفر له ما تقدم من ذنبه لفظ ابن خزيمة تو أما لفظ دي في إنجتشين غفر له ذنبه wannan ya fi gufira lahu ma ta kaddama min zambi domin ka ce gufira lahu zambuhu ya fi ba da abin arife an gafarta masa zunubinsa wanda ya gabata ko wanda yake yake ciki ko wanda zai zo amma gofira lahu ma taqaddama min zambihi wannan an takaita abin zuwa ga zunubin da ya gabata mutumin da ya faɗi wannan yana da wannan falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa sannan yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil mu'adhdhin bayan ya gama sauraron mai kiran sallah to sai yayi sai ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a hadisin abdullahi ibn amr ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn amr ibn al'as kamar yadda ke cikin sai muslim yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sami'tum al-mu'adhdhin fa qulu mithla ma idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin yadda yake faɗa Sun sallu alayya sannan ku yi min salati fa innahu man